kalangu yanayin niger fondation irondel niger ke kira studio kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin yau talata biyar ga watan nuwamba dubu biyu da goma sha tara ga kanin labarin Wani rikici tsakanin manoma da makiyaya ya haddasa mutuwar mutum guda kuma biyar suka raunata ranar Juma'a da ta shuɗe a Tungar Yakuba wani gari da ke kilomita 28 ga birnin Kwanni za ku ji bayanin mai garin a cikin shirin. Gobarar daji ta laƙume wajen eka 300 na ciyawa a cikin jihar Agadez za ku ji bayanin darakta mali na wannan yankin. Samun amfani ga bitamin A a cikin abinci kowace safiya domin kyaukyawar bunkasar jikin ɗan Adam masaniyar da za ku samu kenan a cikin rahoton musamman na shirin yau. Masu sauraro barkamu da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. mutum guda ya mace biyar suka raunata sakamakon wani rikici da ya haɗa manoma da makiyayan kenan ranar juma'a a tungar yakuba wani gari da ke kilomita 28 a birnin kwanni mai garin tungar yakuba habu muhammad da aka shaidawa lamarin cikin gaggawa ya ma wakilinmu asumana musa bayani a kai sai ya ce manoma da makiyaya sun kai hada to amma abin da dalilin hada ni abin kama hasken ga dalilin mutum guda ne ya mutu illa ni sun yi rauni mu ga ganin da mun kai can jandarmeri mutanen mu su an yi masa rauni wanda na gani masu rauni da mutanen mu mutum biyar har da mai karya su sarki da sun ka zaka nan jiya sun yi allah wadda sun ka ce inda duk an ka ce mutum ya gudano bisa ga wanga abu ya zaka inda hakimi hakimi uban kowa na kenan mu ko gaban mu yi kuka da mu kuma hakimin ga adalci ina kiran mutane da allah bisa ga wanga rikici a barci A cikin jihar Agadez halin gobarar daji takwas aka ƙididdige a cikin watan da ya shuɗe tare da samun toyowar eka 300 na ciyawa girsuwar da ke da nasaba da zubar ruwan damana na musamman da wannan yankin na hamada ya samu ga kuma busuwar iska aji-aji daraktan muhalli na jihar isuhu labo ya ma wakilinmu anise karim ƙarin bayani. Tuni mun samu gobarar daji takwas a nan shahar Agadez inda eka ɗari uku ne suka ƙone. Mun tantance gobara uku da guntun taba ne jama'a suka kada a cikin ciyawa. Abu na biyu kuma kayan shaye-shaye ne jama'a suka yi amfani da su da suka tafi huta ta tashi. Sai dai ba mu samu kama mutanen da suka yi wannan aika-aikar ba. Don haka muke amfani da wannan damar wajen jayo hankalin al'umma don a ɗauki matakai na kare wannan filayen da muke da su su ne matakan rigakafi da ya kamata a ɗauka a lokacin da aka yi amfani da wuta wajen yin girki ko shayi da dai sauran bukatoci da an kare a tabbatar da an kashe wutar kafin a fice daga wajen Farashin buhun albasa a gada siyasab ko daga jika goma sha bakwai ya komo jika tara kuɗin sefa. a cewar shugaban zauren shawarar manoman yankin agades ahmed huwa ya bayyana cewar halin lalacewar hanya da motoci ke ɗaukar albasar da kuma karamcin masaya su ne suka kange kasuwar albasar wakilin musa mamman ya mashi tambaya a kai ga fasar kalamun nasa A tsakiyar wata Oktoba mun fara kasuwancin albasa. Abin ya ja baya saboda masu saya suna zuwa ne jefi-jefi ba su zuwa sai dai muna tura musu. Saboda hanyar Agades ba ta da kyau ko kaɗan. Masu motoci idan suka ɗauki albasa zuwa ya mai akalla suna yin sati biyu. A farko muna sayar da buhu a jika goma sha bakwai amma yanzu ya sauko tsakanin jika tara jika goma zuwa sha ɗaya. Muna da buƙatar kuɗaɗe domin domin fataucin albasa saboda idan aka zuba maka kuɗi miliyan hamsin sai ka ta jira kafin ka samu jimillar kuɗin wannan ma wata matsala ce manomi da ya baro gidansa ya zo sati biyu sati uku yana jira kun ga ai wannan wata matsala ce bayan kasar chadi ministan sojojin faransa ta kasance a kasar burkina faso inda a yau da sahe ta bayyana cewar An soma gudanar da wata sabuwar ɗarma ɗamarar sojoji mai lakanin suna Bongo Cat a cewar Florence Party Bongo Cat rukunin sojojin Barkan tare da sojojin Burkina za su zartar da aikin nan da 'yan kwanaki bisa iyakokin Burkina, Mali da Niger. Takwaranmu na Radio Waga FM Miki ba ya aiko muna bayanin nata ga fasarar. A fagen ayyukan soji abubuwa na ci gaba duk da cewa da barazanar tashin hankali yakin na ci gaba yakin da ake yin sa tare kuma yau ma za mu yi wani gwaji da kaddamar da wani aiki wanda ake kira cat da kungiyar Barkan ke tafiyar da shi tare da gudunmuwar rundunoni biyu na kasar Burkina da zai gudana nan da 'yan kwanaki masu zuwa a wannan yankin na iyakoki uku. Mun kuma taɓo batun jagorancin g Sahel tare mun samu mu auna ci gaban da aka samu a cikin ayyukan haɗin gwiwa a ƙarƙashin jagorancin general na mata wanda ya danganta da sake ayyukan a watannin da suka gabata sannan ta hanyar wani muhimmin aiki da aka yi a arewacin niger ga watan Oktoba wanda ya ba da damar kama makamai. Euh, a gaida rakiya da fasara, wayar da kai bisa ga ilimantar da yara 'yan mata auren gaggawa da kuma halartar cibiyoyin kiwon lafiya ma'udai uku kenan na dalilin faɗakar da mazamna garin birnin lalle cikin gundumar da kwaro a satin da ya shuɗe a kan su ne shabda kanto na birnin lalle da kwaro Elaji Isu mai dabo Katambe ya sa ƙaimi. Wakilinmu Adamu Umaru ya naɗo muna bayanin nasa inda ya ce. zamanin da da muke da jahilci yan shekara goma sha biyu a ta ai mata armi ita bata kosa ba ba abun boyo ba ne mace da kwai lokacin da karhinta zai kai wa? lokacin nan in ta yi arme ta samu ciki ta tabbata ba ta da samun matsaloli da za ta sabka amma ku tabbata ya mace an mata arme jikinta bai kai ba da kwai matsala duk wanda ya ce zai kai ga daraja ku ya bata muku daraja ka ku ji wani tsoro ku zo ku haɗa mu iko da kwai prefe da kwai mayor da kwai sarki kuma mun rance za mu kare daraja yarinya ya shekara goma sha uku wadda take ecole primaire a waɗansu maza da ba san ciwon kansu ba ai yarinya wadda ka haihe ta trezan ka je ka bata ta haka mata ciki kuma a kyale ta nan da sai mun ɗarme wani ku yi hankali yana yan mata ku tsaya ku yi lakol fi billahi ku matsa gwamnati ya ce sai kun shekara goma sha shida kuna lakol. bari mu leƙa yankin dandi a garin gaya cikin jihar doso 'yan makonnin bayan nan ana ganin halaye da dama na kamuwa da ciwon ido da ake cema apollo wannan cutar tana sanya ido ya yi jajawur yana zuba ruwa kuma ana jin kamar wato tsakuwa a cikin ido wakilinmu fadal alu ya yi ta taki asibitin gaya inda ya firanta da madam mariya a barshi jami'ar kula da idanu ga bayanin da ta mashi. wannan ciwon ido ciwon ido ne mai zakuwa lokaci zuwa lokaci shine a ce ma apollo to wannan ciwon ido abinda ke kawo shi kaman rishin tsafta da ƙura hakan ga shi yake kawo wannan ciwon ido matakai da ya kamata a ɗauka shine tsabta na zamantakewa da na jiki da hannu a kowane lokaci na cikin gida ne waje ne yaran in sun tashi ya zamanto an wanke musu idanun za su abinci an wanke musu huska in sun tashi da kwana a kowane lokaci da zamanto mutane na cikin tsabta ya kamata a ce mutum kasa matsalar ido kai gaugawa ka taho wajen likitan mai kula da ido a duba maka da ciwon idon kala kala ne bai kamata ba dan kayi ciwon ido ka ji wani ya ce ga maganin da na sa na warke kai ma ka ka so irin wannan magani ka sa yana yiwuwa ka sa wani magani da bai dace ba sai ka bata idon ka daga yankin dandawa bari mu isa kurfai girka mambobin tawagar jagorancin musamman na kwamin ɗin kurfai santar ta filinge cikin jihar tilaberi a jiya ne shugaban gundumar filingen ya jagoranci sabgar samun damar da sabon shugaban tawagar kurfai santar karbo shefu liman ya yi amfani da ita inda ya yi kira ga jama'arsa na su kawo gudunmuwarsu ga ci gaban kwamin ɗin. Ga bayanin da ya ma wakilinmu Abdullahi Bagasa inda ya ce. Abin da a cikin zuciyata shine adalci, tahiya da aiki wada ya kamata, wada mutanen sun ka zaɓe ni su ji daɗi. Allah shi kama muna mutane su kama muna mu samu mu bunƙasa komin ta kurfai santar. Me kuke jira ga al'umma? Abin da muke jira gare su shine na ce muku na farkon hwari kowa shi biya durowa kin shi durowa shine jangali tax na marshe sa'annan su diba mu yi musu aiki mutum guda bai aiki sai sun kama mana in sun kama mana insha Allahu abin da cikin ce mu aiki. A kammalawar haɗuwar da aka yi ranar 20 zuwa 30 ga watan Oktoba 2019 a nan Yame. bisa ga 'yancin wanda ya ƙyarƙyara a cikin shimfiɗar ƙasashen mamba na CDAO ECOWAS. Wata sanarwa ta bayyana girkin wani tsarin ƙa'idodin shari'a da datattun matakai a shimfiɗar yankin domin sauƙaƙa girkin tafiyar da aikin na zamanta kofi prive da bugun launi roprography Haka zalika CDAO ta shawarta da a kiyaye kulawar aiwatawar ba da horo da kuma wayar da kan masu hannu a cikin lamarin. domin daidaitar tsarin shahararrun wato masanan dai sun yi kira ga ƙarfafa haɗin kai da gwiwa kan ayyukan tare da haɗakar ƙungiyar tattalin arziki na ƙasashen afirka ta yamma yomowa haka zalika da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kuma yankin wato masu kula da batun kofi prive. Studio A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar ta kafofin gidajen rediyoyi 41 a bukkanan hulɗa labarun da rahotannin ke zo muku daga nan Istidiyo Kalangu birnin Yame. abinci da dama da ake ci kowace safiya na dauke da sinadarin vitamin a a cewar wani babban jami'in kiwon lafiya maryama jalo ta mushi tambaya a kai ga kuma amsoshin da dr habu abdulrahman ya bayar rakiya arimi dauke da fasarar shimfiɗar rahoton da tambayoyin asumana shina dauke da fasarar amsoshin Sinadarin da ake kira vitamin A da ake ba wa yaro yana taimakawa ne ga kiyaye jikinsa da kuma girma cikin ƙoshin lafiya shi yasa likitoci ƙwararru ke shawo. shawartar ba da vitamin A ga yaro daga haifuwarsa zuwa shekaru goma. Dr. Habu abdulrahman na ofishin daraktan kiwon lafiya na nan babban birnin Yamai ya ba da ƙarin bayani. Vitamin A ana iya cewa wani sinadari ne mai muhimmanci sosai wajen aikin jiki da kuma ginin shi. Ana samun sa cikin abinci kuma ana iya sarrafa shi a kimiyyance. A cikin wani irin taimaka ne ake samun sinadarin da ake kira vitamin A? Gaskiya akwai shi sosai. Dukkan ganyen itatuwa suna kumshe da sinadarin vitamin A, amma adadinsa ya danganta daga itatuwa, misali karoti, kabewa ko kuma ganyen kuka. Akwai kuma 'ya'yan itatuwa kamar mangoro da tumati dukkansu akwai vitamin A a cikinsu. A mu akwai ababe da dama masu kumshe da wannan sinadari na vitamin A. Wani irin cututtuka ne wannan sinadarin da ake kira vitamin A ke yaƙi da su kuma menene amfanin shi a jiki? Sinadari ne da ke aiki a fannin gani. matuƙar jikin mutum na samun sinadarin vitamin bitamin a to ganin idonsa na kyautatuwa a yayin da kuma karancinsa zai iya kawo cikas wajen gani wani amfanin na vitamin a kuma shine kariya wannan sinadari na kawo kokari sosai wajen kare jiki da kamuwa da cututtuka banda haka yana taimakawa wajen inganta fasaha kenan yana ayyuka iri-iri a cikin jiki multifunction au niveau de l'organisme wannan vitamin a kin wa aka fi so da ya rika dokan shi A game da kiwon lafiya duk abin da ya shafi yara shi muke ba muhimmanci. Da farko, vitamin A na da muhimmanci matuka a matakan farko na gina jikin yara sabbin aihuwa har zuwa shekaru biyar ko shekaru goma. Domin tana taka rawa sosai wajen bunƙasa gaɓoɓin jikinsu tare kuma da bashi kariya, sannan kuma da inganta ganin ido. Kenan tana da amfani sosai wajen yara ƙanana. Manya ma bai kamata su bar amfani da sinadarin vitamin A ba, domin rashin samun shi na janyo ragewar gani ko kuma ma ya kai ga mutum ga kamuwa da rashin gani kwata-kwata ma'ana dai sinadarin vitamin a na da muhimmanci sosai ga kowane mutum amma ya fi muhimmanci sosai ga yara ƙanana masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na kuɗin badan da arlit malamin mangun ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya studio kalangu Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.